kyakkyawan saurare da kuma kula da fahimta kan abin da malam ke faɗi da fatan Allah ta'ala ya taimake mu kuma muhallin yara ne idan lokaci to filin da a taɓaice a wurai ko tambaya fatan Allah ta'ala shi wani gabora assalamu alaikum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 amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa godiya gaba daya su tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya kaddarta haduwar mu cikin wannan masallaci namu a wannan gari namu da ce mun hadu don ci gaba da lakcoci da muka fara dangane da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yau sha hudu ga watan zubi a hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1435 a jiya mun yi bayani dangane da abu sufyan abu sufyan bin harbin a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu magana game da ɗansa wato mu'awiyatu bin abi Sufiyan. mu'awiyatu bin abi sunan sa dai shine kamar yadda ka ji muawiyatu dan abu sufyan shi kuma abu sufyan dan sahar dan harb shi kuma harbu dan umayya shi umayya dan Abdushamsi. shamsi shi Abdushamsi shamsi dan manafi al-qurashi al-umawi wannan mun gabatar da bayani shi faɗi a jiya dangane da shi abu sufiyanu a yau kuma da izinin Allah subhanahu wata'ala za mu ƙara yin bayani ne game da shi mu'awiya ana kiran mu'awiya amirul mu'minin an yi masa alkunya a ce abu abdullah ko abu abdulrahman ana masa kirari a ce khalun nabi sallallahu alaihi wa khalun mu'minin khalun mu'minin ummu habiba ta zama ita uwar mummune ce to wanta zai zanto shi kuma baban mummune ke shi yasa ake mata ake masa kirari a ce khalil mummune an haife shi kafin Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara biyar wasu malamai kuma suka ce an haife shi ne kafin Allah ya ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara bakwai wasu kuma suka ce an haife shi kafin Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara goma sha uku to amma zancen farko shi ya fi shahara na cewa an haife shi ne kafin Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara biyar sunan mahaifiyarsa hindu hindu yar utuba yar rabi'a bin utuba shi kuma utuba dan rabi'a shi kuma rabi'a dan abdushamsi